Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. a wannan shirin na daren alhamis biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa biyar ga watan oktoba kowace rana ce a shekara da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin bikin ranar malamai ita kuwa jamhuriyar niger hana fitar da iskar gas sai zuwa kasashen waje idan hali ya yi shirin ya sake leka a najeriya za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaben gwamna da ke zamanta a jihar kebbi ta yi watsi da karar da jam'iyyar pdp da ɗan ta manjo da aminu bande mai ritaya suka shigar a kan gwamna nasir idris sauran gwandu na jam'iyyar apc da mataimakinsa umar abubakar tafidan argungu sai dai jam'iyyar ta ce za ta ɗaukaka ƙara daga nan har zuwa kotun kolu wannan da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki ko hada labarin wasanni amma da farko sai a ta zama ga maryam dauda da labarin duniya assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakaɓo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakaran rasha suka harba a cikin dare. Yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je Spain don neman taimako daga kasashe abokan hulɗar Ukraine da ke turai don ƙarfafa tsaro ta sama a ƙasarsa. rundunar sojan saman ukraine ta ce rasha ta harba jimlar jirage marasa matuki 29 don kai hare-hare kan yankunan odessa mykolaiv da kirohovrad babban kalubalen da muke fuskanta shine samun haɗin kai a turai abinda zelensky ya faɗawa manema labarai kenan a lokacin da ya isa granada don tattaunawa. Zelensky ya ce yana da mahimmanci ga Ukraine ta samu makaman kariya ta sama a lokacin hunturu inda ake sa ran rasha za ta kai hare-hare da yawa da makamai masu linzami da jiragen saman Iran marasa matuki. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sojojinta sun kashe Falasɗinawa biyu a wata arangama da ta faru a yau Alhamis a yankin yamma da kogin Jordan. wata sanarwa da rundunar sojan isra'ila ta fitar ta ce an yi musayar wuta bayan da sojoji suka bi wata mota bayan sun samu rahotannin an yi harbi a kan wata motar isra'ila a kusa da garin tokam da ke arewacin yamma da kogin jordan rundunar sojan isra'ila ta ce an gano bindigar m16 da harsasai da yawa a cikin motar ma'aikatar lafiya ta falasdini ta ce mutanen da aka kashe 'yan shekaru 23 da 27 ne a rangamar da ta faru a yau alhamis ita ce ta baya-baya a tashin hankalin da ke ci gaba da faruwa a yankin yamma da kogin jordan Akalla mutane sha hudu ne suka mutu yayin da wasu ɗari da biyu ciki har da sojoji ashirin da biyu suka ɓace a arewa maso gabashin Indiya a yau Alhamis bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya yi sanadin ɓallewar wani tafki lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa a ƙasan wani tsauni a cewar jama'ai. bala'in da ya shafi rayukan mutane dubu ashirin da biyu hukumomi sun ce shine na baya-baya a jerin munanan abubuwa da suka faru masu nasaba da sauyin yanayi a yankin tsaunukan kudancin asiya ana gudanar da aikin ceto a cikin yanayin ruwan sama da ke sauka ba kakkautawa ga ruwan kogin testa na gudana da gudu hanyoyi da gadoji duk sun lalace a wurare da yawa abinda mai magana da yawon jami'an tsaron kasar ya faɗa kenan a shafin x wanda aka fi sani da twitter to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar tsaron azerbaijan ta fidda wani bidiyo a yau alhamis da ya nuna ana kama a raye kurut union tsohon shugaban yankin karabakh a baya dai ana kiran yankin karabakh na azerbaijan na gono karabakh Horut Union wanda ya jagoranci yankin kafin ya sauka daga mukamin a farkon watan Satumba. An kama shi kuma an kai shi babban birnin Azerbaijan a cewar wani kamfanin dillancin labarai na Azerbaijan. hukumomi a azerbaijan sun kama tsofaffin shugabannin 'yan awaren karaba a ranar talata bayan da a watan da ya gabata suka kwato yankin da galibi 'yan kabila armenia ke zama wanda ya balle a wani farmaki da sojoji suka kai a cewar kamfanin dillancin labaran apa Manyan jami'an Amurka da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken sun je kasar Mexico a jiya Laraba don tattaunawa da jami'an Mexico game da kasuwancin miyagun kwayoyi da kuma rikicin jin kai akan iyakar kudancin Amurka. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick B. Garland da sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas za su je su haɗu da Blinken. ana sa ran tawagar ta amurka za ta gana da shugaban mexico andres manuel lopez obrado da rosa isela rodriguez sakatariyar tsaro da kare haƙoƙin 'yan ƙasa ganawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin ƙasashen biyu amurka na fuskantar annoba kwararar kwayar opioid wadda ke sanadin asarar rayuka fiye da dubu ɗari a kowace shekara yawancin mace-macen ana danganta su ne da fentanyl wata mummunar kwaya da gaggan kungiyoyin da ke mu'amala da miyagun kwayoyi a mexico ke safarar ta ta iyakar kasashen Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu sai jamhuriyar Nijar inda rana mai kama ta yau biyar ga watan Oktoban kowace shekara Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar malamai ta duniya. Inda ake duba tare da yin nazari halin da malamai ke ciki da kuma yanayin aikinsu da nufin samar da hanyar kyautata rayuwarsu. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka a Nijar Hamid Mahmud da rahoton yadda aka dubi ranar a jamhuriyar Nijar. bikin na bana dai so yake duniya ta mayar da hankali kan yadda za a magance matsalar raguwar malamai a kuma samar da hanyoyin da za a rika yawan su a koyaushe bikin na bana ya zo ne a Nijar a daidai lokacin da har yanzu ba a biya wasu daga cikin malamma albashinsu ba. Malaman makarantu a Nijar na fama da fargaba ta rayuwarsu saboda matsatsin tattalin arziki da ke jefa malaman cikin mawuyacin hali inda albashin da ake biyan su ke karewa a cikin sati guda. Kungiyar malaman ta tabbatar da halin da malamai a Nijar ke ciki a wannan sashen da duniya ke cewa abin tausayawa ne. Traore Hamidu shugaban gamayyar kungiyoyin malamai a jihar Agadez. Lakwai akwai masaulin da yawa. Shekarun bayan nan akwai ma inda abin wurin da aka kashe mushanni akwai wurin da aka uwayen yara suna zuwa cikin lakwal cikin lakwal suna ba mushanni kashi ka gani yanzu har yau biya bai zo ba har yanzu mushanni ba su kara biya ba wannan ma masala ne da yana da akwai shi amma biya wannan tabbat bai isa kama a ce jika saba'in zuwa jika tamanin a ba mushan nawa ne zai biya gida nawa ne zai biya ruwa nawa ne zai raye da shi nawa ne wuta kenan babban masala ne ga ma'aikaci rayuwar shi yanzu balen da ki misali wanda na sani kamar wannan mushan lakwal ka gani wannan hankalin shi tabbat ba zai sa gurin karatun ba wanda bai bar abinci gida ba kana da matsala da mai haya to tabbat wannan hankali ka ba zai sa wurin aiki na yara na karatu wannan da rantar da aka yi ba a Nijar mayan matsalolin da ake fuskanta a bangaren koyarwa shine karancin malamai na dindindin musamman a makarantun firamare da ake kallo a matsayin tushe na ginin ilimin bil'adam Asman Yakuba shine shugaban kungiyar malamai na yan kwantaragi cewa da FSS Nijar muka doka muna cikin kasashe waɗanda har yau Adda kwai abin da ake ce ma kwantara ma'ana mushani ne 'yan kwantarage yanzu wannan abun shine muke so a samu yadda za a yi a samu a zamana a tattauna a san yadda za a yi nijar ya zamanto a ce kawai an ida da kwantara kwantara ta kare shi kenan wani lokaci in aka zo zaka gani shi ne yake cikin wani hali na ha'ula'i wanda kamar bai samu ya yi abin da ya kamata ya kula da iyalan shi da ya kamata to sai dai shugabannin ilimi ya ba da irin kokarin da malamai ke yi da ma gudunmawar da suke bayarwa wajen inganta ilimi a Nijar alkasun halilu jami'in gwamnati in a tsaya a diba ne ba a iya ma dokan misali na kokarin yunkuri da karhin da mushanni suke sawa cikin tahiyar lakwal eh, mushan lakwal ko madamkin lakwal eh, allah dai zai saka musu eh, ka ga yau ka sa hannunka ko da cikin awa guda ne ka ba yaro ilimi allah ya taimake shi bayan shekara biyar ko shekara goma ya zan wani abu wanda kai halan ya hikama to babban murna ce hukuma raya ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya iya cewa da UNESCO ta ce samar da yanayin ilimi kyakkyawa da kuma tsarin karatu mai kyau shi ake so ya zama burin al'ummar duniya to sai dai kullum masu sharhi na aza laifin taɓarɓarewar ilimi kan hukumomi sai dai hukumomin na cewa suna iya kokarin su domin inganta ilimi Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas Jamhuriyar Nijar an gaida Hamid Mahmud masu sauraro kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a duk sada ake so za a iya zuwa shafukan mana intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. har yanzu dai muna cikin Nijar din wannan karan kan batun da Nijar din ta ce ta hana fita da iskar gas zuwa kasashen waje ba da izinin hukuma ba. Ko da yake ba a bayyana dalilan daukar matakin a hukumance ba. Sulaimu Muni Barma ya aiko mana wannan rahoton daga Yamai. a wasikar da ya tura wa shugabannin ma'aikatar shige da ficin kaya a bisa umarnin da aka bayar daga ofishin ministan kudin kasa shugaban hukumar duwan ta kasa kanal abu ubandawaki ya umarci jami'ansa su hana fitar da iskar gas daga nijar har sai yadda hali ya yi amma kuma ba tare da fayyace dalilan ɗaukar wannan mataki ba Malam Umaru Mamadu kusa ne a kungiyar Sinarek ta masu kasuwancin iskar gas. In aka ce gas ɗin ya yanke to in akwai wanda ya shan wahala to babu kamar mu da muke sai da shi din aka ce kuma ya farhita muna farin ciki da hakan kuma muna goyon baya hakan domin Allah kawo karshen wannan matsalolin da suke addaban mutane na bayanai sun yi nuni da cewa sautari iskar gas ɗin da aka ware don amfani cikin gida kan tsallakawa kan kasuwannin kasashen ketare ta barauniyar hanya dalili kenan shugaban kungiyar kare hakkin jama'a a fannin makamashi adade sai wadata malamin manuri ke ganin matakin mahukuntan dubara ce ta toshe hanyoyin fasa kwabri wani lokaci sai ka ga wa'ansu wanda ba su da uzuri na hota da iskar gas wa'ansu ɗauka ne suke yi da sunan nijar kuma sai a huta da shi ta saran dai ko kuma ta hanya ma dai kai dai ga sanan dai to sai ka ga nan wurin mu muna samun karancin gas a farashi yana hafa in kana tuni kwanaki mako biyu uku haka ba an shiga cikin wannan hali to irin ɗauka wannan matakan yana da muhimmanci ga sarande. Sai dai kuma a ɗaya ɓangare za ta yiwu wannan abu ne da ke hangen mai da martani wa kasashen da suka yi ruwa da tsaki wajen ganin sai da yawo ta kakaba wa Nijar takunkumi a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli. An hana mu wuta, an hana mu zarga-zarga na motocin mu wanda abinci ma ya kamata ya shigo. In ya da nan Najeriya, gazikin yana zuwa can to mu an kasar mu ta ɗauki matakan muke tsammanin wannan aje da aka ɗauka ta kare ka sace ta kare kuma. Batsuma. Shi ma shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ya nuna gamsuwa kan wannan mataki da ya ayyana a matsayin na kare darajar ƙasa ko da yake kuma a cewarsa akwai wani hanzari ba gudu ba. Kasa wannan takunkumin na ECOWAS da na Imowa burin shi don saboda ya sa yau talakan Nijar ya yi ma soji tawaye. Kenan dangance da haka ne muke son mu yi su soji shawara su yi hankali ana so a gama talakawa da su talakan su matsu su ce a'a kuma jiya da yau kenan duk abin da aka sai yana ba da kuɗi a wannan kasar kokari za mu yi musu da waje shi don saboda mu samu mu gwada mu duniya cewa ko kowa bai rike mu ba mai Allah yarda za mu yi ta cikin wannan kangi. A shekarar 2012 ne kasar Nijar ta fara hako iskar gas ɗinta wato shekara guda bayan soma ayyukan haƙar man fetur daga rijiyoyin mai na Agadem dake ke jihar Difa. alkalma sun yi nuni da cewa kasar ta haƙo tan dubu sittin na iskar gas a shekarar 2020 wanda kuma akan yi amfani da shi a matsayin makamashin girke-girken abinci kafin daga bisani a fara fitar da shi zuwa ƙasashe makwabta najeriya da jamhuriyar benin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 inda kotun sauraron kararrakin zaben gwamna da ke zamanta a jihar kebbi ta yi fatali da karar da jam'iyyar pdp da dan ta manjo janar aminu bande mai ritaya suka shigar akan gwamna nasir idris kauran gwandu na jam'iyyar apc da sa umar abubakar tafi dan argungu to sai dai jam'iyyar ta ce za ta ɗaukaka kara daga nan har kotun koli daga kabin ga wakilinmu muhammad Nasir da ƙarin bayani baya ga arin gizon ƙuri'u da kuma magudan zaɓe babban batun da jam'iyyar pdp ta fake da shi wajen kalubalantar zaɓen gwamna da mataimakin shi shine batun takardar shaida kammala karatu na mataimakin gwamna umar abubakar tafida jam'iyyar pdp ta ƙalubalanci cewa mataimakin gwamna bai kammala makarantar sakandaren sultan abubakar ba da ke sokoto da ya ce ya kammala kuma lauyoyin jam'iyyar sun ce sun gabatar da hujjojinsu akan abin da suke zargi a ƙarshe dai kotun mai alƙalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ikpem ofe ofen ta zartar da hukunci na bai ɗaya na yin watsi da ƙarar da jam'iyyar pdp ta shigar a gabanta barista nura bello yana daga cikin lauyoyin jam'iyyar pdp da suka ce sun gabatar da gamsassun hujjoji a gaban kotun ita kotu ta faɗi na ta fahimta da kuma abubuwan da suka ta gani a gabanta inda ta nuna da cewa bata gamsu da hujjojin da su masu kara suka gabatar ba inda ta nuna da cewa duk da yake akwai kurakuran amma dai kurakuran ba su da ƙarfi ko ba su da nauyin da zai iya sa a ce a taɓa wannan zaɓen don haka sun tabbatar da zaben da aka yi na shi nasiru idris a matsayin gwamnan jihar kebbi koma mu faɗa musu waɗanda suka samu wannan aikin wato masu ƙara kenan mu faɗa musu da cewa ga abin da muka sauraro da kuma fahimta kotu a ta yi hukunci a kai. Lauyan APC Abdullahi Yahaya SAN ya ce dama masu shigar da kara ba su da gamsassun hujjoji don haka abin da kotu ta yi shine daidai tun da farko dama mun tabbatar da cewa akasarin abubuwan nan ba hujjoji amma kamar yadda aka saba shi dama dole ne duk mutumin da ya ce an masa duka kuma yana so ya kuka dole ne a kyale shi ya kuka sun yi ikirarin cewa ga abin da aka yi musu suna da yancin su zo kotu sun zo kotu sun kawo hujjojinsu kotu ta tabbata cewa hujjojin nan ba su gantar da ita ba ta yanke hukunci duk wanda bai gamsu ba yana da daman ya kara gaba na yi kokarin jin ta bakin jagororin jam'iyyar PDP ko dan takarar gwamnan na jam'iyyar PDP domin jin matsayar su akan wannan hukunci na kuma samu kakakin jam'iyyar Garba Liman wanda ya ce ba su gamsu da wannan hukuncin da kotu ta yi ba. Eh, insha Allah za mu je apil. Kina hmm. ba ku gamsu da wannan hukuncin da aka yi ba yanzu? A wannan hukuncin gaskiya ba ma hukunci an kai ba ai ganin dama na an kai son kai ne kawai. a to yaushe mutumin da aka same shi bai je makaranta ba ko ya je makaranta makaranta ba ta shige shi ba babu shaida takarda ko gama sakandare ya zo ya yi takarar gona kuma an zo an yi bincike an tabbatar da lalura ga haka na kuma shi a ce an bar shi ya ci gaba da zama mataimakin gwamnan jiha. Dama masu shiri akan lamuran yau da kullum na ɗora alhakin tankiyar da ake samu a wurin zaɓuka har zuwa kotuna akan su kansu 'yan siyasar yanzu da ya iya cewa ba a san to ba sai miya ta ƙare domin jam'iyyar ta pdp ta ce za ta je kotun ɗaukaka ƙara in ma ta kama har kotun koli muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya to madalla an gaida muhammad nasir yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da zainab babaje A ranar Lahadin da ta gabata ne shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya amince da biyan naira talatin da biyar na ƙari kan albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya na watanni shida. Sanarwar hakan ta fito ne daga ministan watsa labarai da wayar da kan jama'a Malam Muhammad Idris Matakin ya biyo bayan tattaunawa ne da kungiyar kwadago wacce ta yi barazanar shiga yajin aiki a ranar talatar da ta gabata inda bayan tattaunawar kungiyoyin kwadago na NLC da TUC suka amince su jingine batun yajin aikin na tsawon wata guda don baiwa gwamnati damar aiwatar da yarjejeniyoyin da suka yi na matakan rage raɗaɗin tsadar rayuwa sanadiyan cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi. Comrade Ayuba Ismaila Oko, shugaban kungiyar kwadago a jihar Nasarawa, ya mun karin haske kan yarjejeniyoyin da suka yi da gwamnati. Gwamnati sun yarda za su ba ma ma'aikata wato tallafi kenan na wata shida sun ce na biyu su so yadda za su sa kwamiti wato kwamiti za a inaugurating kwamiti na minimum Ayi hmm. a yi samu a daidaita mafi kankanta albashi gaban ma'aikata Najeriya. Value added tax yana ba ma masu diesel sun yadda za su suspend nashi daga watan goma sun yadda za su ije biliyon ɗari. Za hmm. iya samu bosses ne da za a iya ga cewa ya rage transportation fare su federal government kuma sake sun amince hmm. cewa ya san ana bin basu suka na su tasharin su na federal government da ba su ba. Hmm. Amma abinda mutane ke cewa shine irin wannan yarjejeniya an yi da malaman jami'o'i kamar yadda ka ce yanzu ma an sake ɗago shi. Kana ga kamar wannan yarjejeniyan kun ba da tabbacin cewa ita gwamnati za ta cika? Insha Allah za su yi shi. Hmm. Domin wannan mun suspend ne ba an call of Mm. Al'umma na Najeriya na ganin kaman uh, wannan yakin da kuke yi kusan ma'aikata ne kawai. Sauran talakawa da a ce ba sa aiki. Ai, kin ji one of the item na yarjejeniyar muka yi ma mm. wajen award na faɗin. Ai, to ba ma ma'aikata ne kun ba. Kuna dai tabbacin cewa wato duka abubuwan da uh, kuka yi yarjejeniyar da kuka yi ita gwamnatin tarayya za ta aiwatar. Insha Allah domin ai duka sun sa hannu. To sai dai 'yan Najeriya na ganin talakan ƙasar da ma'aikatan da ke ƙasa na ganin da wuya matakan su kai kan marasa ƙarfi. Alhaji Dan Juma Musa garkuwan daddare a jihar Nasarawa ya ce tun farko mutane sun yi na'am da cire tallafin man amma yanzu dai ba tabbas. Da farko dai tunanin gwamnati na cire subsidy ga labarin da ake samu cewa yana tafiya hannun kalilan mutane ne mutane da farko sun yi na'am da shi. Amma da aka zuwa aka gani irin wahalhalu da talakawa ke sha da kuma hawan kayayyakin masarufi da abinci ya yi wuya to an samu damuwa cikin kasan nan da yawa to da kuka da su kuma kungiyar kwadago suka zo suka yi kusan so uku har da na wannan da suka zo suka yi na karshen nan ya dami tarakawa da yawa har ma da ma'aikatan gwamnati ana yaba kungiyar kwadago amma karshe gaskiya alamaran wannan abin da suka yi na yanzu karin dubu ashirin da biyar ko talatin da aka ce aka karawa ma'aikata ba amfani da zai musu kudin da aka ci aka ba na parliamentin da aka zo aka ba da shinkafa wayan saurari ana ba da mudu daya mutum magidanci a bashin mudu daya kamar an taimake shi wannan ai renin hankali ne irin abubuwa da ke faruwa a yanzu a gaskiya mutane na mace-mace ana mutuwa da yawa asibiti babu magani mutum na ciwo ba da ma zai iya transportin kanshi daga kauye magani gobe a ce an je yajin aiki a bar talaka ya mutu talaka ciwon ya koma da shi gida aka je asibitin private su ce kuɗi da yawa bai da su abubuwan ya dami jama'a da yawa ana kuka da wannan lamari wannan karin albashi da ma ita gwamnatin tarayya ta ce ta yi wa federal government ma'aikata da ke local government da ma'aikata da ke state su kuma ma ina za su je talakawa da su kuma basu da basu da aikin yi da motar da suke shiga daidai yake da na ma'aikata eh, kasuwar da suke zuwa daidai yake da na ma'aikata su kuma ina su za su yi nasu kudaden da aka ce aka yi parliamentin da shi da kudaden da aka ce za a yi ma karin nan na wata uku ko wata shida eh, na wata shida na eh, karin ma'aikata din nan hmm. ina da tunanin su tun daga zuwan su a ce an gyara alfanare guda biyu ko na kaduna da na wari da guda biyu kawai ko a fatakwas tun da muna da man nan a najeriya ana dauka na kaiwa me yasa tunanin su bai kai ba kullum a ce an ari kuɗi za a yi kaza dan dai kawai a cuci talaka Shi ma Alhaji Saifullah Rabilu Zanwa da ke aikin casan shinkafa a lafiyar jihar Nasarawa ya ce rashin wutan lantarki ya shafi harkokinsu. A lissafin wuta ana bai da shi 24 hours idan mu mun hada ton da ake bamu ana bamu wuta ne na kwana bakwai tatal a cikin wata guda. Mun kai korafi mun kai korafi ga kuma wutan da ya tashi ya ba mutanen command ya ba wata board wanda hanyar yana cikin injin shinkafa. Shugabanninmu 苏凯苏国模。 domin su ga mutane inji sun samu wannan wuta amma sun ce control na wuta ba shi hannunsu. Shi ko wani jigo a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani ya ce maimakon rabawa talakawa kuɗi ko shinkafa da ba zai kai su ko ina ba me zai hana a sanya kuɗin wajen inganta hanyoyi da wasu ayyukan da talaka zai mora. Mutane nawa ne ma aka duba aka ga a cikin mutane sama da miliyan ɗari biyu sannan a cikin waɗanda za a raba ma kuɗin nan wai fa ba su kai ma kashi goma cikin wanda muke da su Shan idan kamar ke hajiya zainab aka ce gashi ke kina ɗaya daga cikin masu raba kuɗin nan ni ma ma kama na cikin masu raba kuɗin nan anya kuwa wannan rabon kuɗin zai tafi babu wanda za a ce an bashi rabon kuɗi in ba an sami mutane na kwarai kwarai ba to gaskiyar magana sai an samu damuwa. Gwamnatin tarayya ta kuma bayyana cewa za ta fara biyan marasa karfi cikin al'umma naira dubu saba'in da biyar wato naira dubu ishirin da biyar duk wata daga watan Oktoban wannan shekara kuma gidaje miliyan goma sha biyar ne za su ci gajiyar wannan shiri. Abin jira a gani dai shine yadda gwamnati za ta aiwatar da waɗannan tsare-tsare da ta yi don samar wa talaka sauƙin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos, a Najeriya. To madalla an gaida Zainab Babaji da rahoto na musamman masu sauraro yanzu kuma sai ku zo mu je filin wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta amincewa kasashe guda shida daga naniyoyi guda uku mun gudanar da gasar kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a shekara talatin idan allah ya kai mu kasashen ko su ne spaniya portugal da morocco sauran kasashen sun hada hadda argentina paraguay da kuma uruguay kwallon duniya na shekarar 2030 ana sa ran za a fara bugawa ne a kasashen amurka ta kudu a wani mataki na cika shekaru 100 cip cip da fara wasan cin kofin kwallon kafa na duniya yanzu kan ga malam mustapha muhammad abdullahi don yi mana tsokaci kan fafatar da ake yi a rukunin premier da kuma champions league na zakarun turai kamar eh, yadda ka yi bayani haka ne manyan tumatumai waɗanda suke ganin sun shirya gaskiya sun so shan mamaki yanzu mu fara daga kansu wanda suke gada da kofin duniya din Manchester City a kwanan baya sun buga wasa na na Cup da local suna suka sha su wani suka sha man su ciwon zero to kuma yanzu kuma sai gashi a premier league din wasu wanda ba a yi tsammanin za su iya buga kokunan doki da man city din ba world champion wanda eh. sun sha man city to wannan ya rika buɗe kofa kenan na cewa yanzu dai ba a san maciciwo ba gaskiya domin su liverpool da arsenal kenan yanzu abin ya nuna cewa idan har za su kara kai su yi kokari kenan za su iya ba da mamaki ni ma na zakarin turai din dai wannan karo gaskiya abin yana nuna ba a san to ba saboda wayanda suke yin nasara ma abin yana nuna kamar da kyan da kyan ne da ake yin nasara domin kowa ya ga yadda real madrid ta sha napoli amma kuma dai abin da wahala da gyar haka jiya su ma wasan su da yes people wanda suka yi a portugal eh. kuma sun sha wahala sun sha daya amma dai gaskiya sun tsallake rijiya da bayani. malam mustapha muhammad abdullahi kenan mai shara kan harkokin wasanni abdulha muhammad wani amurka da bauchi a madalla masu taruka kada dai a shafa ana sauraron shirin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yanzu kuma sai mu je ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. Sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakkaɓo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakaran rasha suka harba a cikin dare. Yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je Spain don neman taimako daga ƙasashe abokan hulɗar Ukraine da ke Turai don ƙarfafa tsaro ta sama a ƙasarsa. rundunar sojan saman ukraine ta ce rasha ta harba jimlar jirage marasa matuƙi guda 29 don kai hare-hare a kan yankunan odessa mykolaiv da kirohovrad rundunar sojan isra'ila ta ce sojojinta sun kashe falasɗinawa biyu a wata arangama da ta faru a yau alhamis a yankin yamma da kogin jordan wata sanarwa da rundunar sojan isra'ila ta fitar ta ce an yi musayar wuta bayan da sojoji suka bi wata mota bayan sun samu rahotannin cewa an yi harbi akan wata motar isra'ila a kusa da garin tokam da ke arewacin yamma da kogin jordan rundunar sojan isra'ila ta ce an gano bindigar m16 da harsasai da yawa a cikin motar. akalla mutane sha hudu ne suka mutu yayin da wasu ɗari da biyu ciki har da sojoji ashirin da biyu suka ɓace a arewa maso gabashin indiya a yau alhamis bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin ɓallewar wani tafki lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa a ƙasan wani tsauni a cewar jama'ai bala'in da ya shafi rayukan mutane dubu ashirin da biyu hukumomi sun ce shine na baya-baya a jerin munanan abubuwa da suka faru masu nasaba da sauyin yanayi a yankin tsaunukan kudancin asiya hukumar tsaron azerbaijan ta fadda wani bidiyo a yau alhamis da ya nuna ana kama a raye kurut union tsohon shugaban yankin karabakh a baya dai ana kiran yankin na karabakh na azerbaijan na gono karabak Kurut Union wanda ya jagoranci yankin kafin ya sauka daga mukamin a farkon watan Satumba an kama shi kuma an kai shi babban birnin azerbaijan a cewar wani kamfanin dillancin labarai na azerbaijan To madalla masu sauraro baki daya da haka muka kara karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya sai na nan dudu da ta bada umarni. Da ma injiniyan namu na yanzu Mr. David a wasu muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.